Kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu kai tsaye daga birnin Yamai ga labarun a cikin gabatarwa Hawa Usman ga kanun labaru. Ƙungiyar Irondel ta ba wasu abokan hulɗar ta takardun yabo a yau da sahi a cibiyar Studio Kalangu. kwalliya ta biya kudin sabulu jiga mace muhammadu na ko taksi a game da yajin aikin da kungiyoyin taksi suka kira shi a babban birnin yamai sai kuma rahoton namu na musamman wanda a yau ya taɓo fannin tsarin nan na taimaka ma matasa wajen zaɓe da kuma koyon aikin da zasu rahoton da musamman ya shiryo tun daga agadas. Masu auren barkan mu da sake saduwa. Musamman da wannan labarin da ya zo mana a yanzu yanzu nan wani abokin aikin namu ya shaida mana cewar gwamnati ya rike gidajen Orange na Mali Bero da cibiyar tasu ta Plateau dalilin rashin biyan kuɗin lanhu wakiliyar kungiyar irondel a yau da sahi a cibiyar studio kalangu ta ba wasu daga cikin masu mu'amala da kungiyar ta wato kalangu takardun yabo a game da kwazon da suke nunawa a cikin aikin nasu a cikinsu akwai wakilan jihohi guda biyar na studio kalango da na rediyoyi guda biyar da ke ma'amala da studio kalango sai kuma shugaban jaridar evenement da ke fitowa a nan birnin yamai mu saurari ra'ayoyin da wasu tukuncin suka bayyana muna wato cewa da zuwayar nuhu ta iskuta kwaratagi musamman mamman na da kuma muhammad mamman na maradi yau shekaru biyu kenan da radio iskuta ke ma'amala da studio kalango gaskiya na ji daɗi sosai na gode ma studio kalango saboda a yau in radio iskuta na watsa shirye-shiryenta to ha dalilin studio kalango ne ba abun da zan ce sai dai godiya allah ya ƙara ƙarfafa zumuncin mu da studio kalango Zan ce wannan bikin da aka yi da kaddamar da ayyukan da muke yi da a nuna mu muke ayyukan da muke yi ya gamshe su na harko dai babban alfahari ne da yau wanda kake ma aiki ya huto ya ce zan baka takardar yabo musamman da mun gamsu da aikin da kake yi zan iya cewa wannan ba karamin abu bane zan iya cewa wannan takardar yabo kuma kaman a samu mu ƙara kaimi ne cikin aikin mu duka yawan kokarin da muke ne muna aikin mu to shine kawon ga muka samu wannan takardu kuma yau wannan takardu yabo da muka samu ba ma mu bane zamu murna gidajen rediyon mu ne da muke ma aiki tunda dalilin su ne a yau muke wallafa labaru muna turo ma eh, studio kalangu. Idan ba ku manta ba jiya kungiyoyin 'yan taksi sun gudanar da yajin aiki don tursasa gwamnati ya rage kudaden man fetur a gidajen shan mai. A cewar gamace Muhammadu na kungiyar Senko taksi yajin aikin ya samu karbuwa kishi 80 cikin 100. Ga dai karin bayanin da yamma Alhassan Kuzi Muhammadu. muna iya cewa dai bisa kashi 100 fiye da kashi 80 na durbobin taxi sun biya wannan yajin aiki a wajen mu bangaren mu mun ji daɗi saboda yanzu duk wanda a cikin Nijar da wanda ba cikin Nijar ba ya ji labarin matsalolin da a gare mu wani ko abun na yana wani shi bai da jimiri to kuma aikin duniya duk da ka gani ba ta yawa ka ce ka samu abin da kake so babu wani kokowa da zaka yi ka ce ka samu samfursa kenan yanzu za mu ci gaba da ƙara jan hankali na mutane da aikin sandika kenan mu ji hankalin su mu kwatanta musu su san dan me ake yi dan wa ake yi me muke jira Hukumar sadarwa ta ƙasa CSC ta soma zaman taronta na wannan watan a yau da safe a birnin Yamai. A cikin batutuwan da za a tattauna su akwai batun kafa kwamitin nan na tallace-tallace ta hanyar kafofin watsa labarai da zai kumshi mambobi guda bakwai. Ga dai shugaban hukumar Kabir Sani a cikin firarsu da Habibu Garba. Cikin wannan ayyuka na wannan wata akwai musamman abin da kuka yi sani da conseil de publicité a wannan zama ne za mu yi binciki tsarin aikin shi in kuna tune an kafa abin da ake cema conseil de publicité kama wani kwamiti ne mai nazari ga abin da ya shahi duk talloli da makamancinsu wanda suke bi ta fannin jarida ko ta fannin radio ko ta fannin talabijin to wannan aiki nasu da wancan tsari da suka yi na fari kwamiti ne mai mutum tara wannan eh, kwamiti shine yake nazari na farko abin da ya shahi talla publicity kannan ya tunkare mu da shi in muka zo zama irin wannan zama da muke yi mu bincike aikin mu ga in yayi cikin wannan gyaran huska da aka mishi muka ga ah, na mutum taran nan da ka'idodin da suke aiki a kansu ya sa aikin nasu ya yi yauni to bayan nazari da muka yi ƙudurin da ke tsara aikin nasu an mushi gyaran huska yanzu sun komo mutum bakwai kwamitin da ke kula da yin nazari kan tsarin nan na kaddamar da takardun haihuwa da makamantansu ya tsara wani zaman taro a cikin wannan satin a birnin yamai shi dai wannan kwamitin yana samun tallafin kudade ne daga asusun turai da kungiyar unicef idar adamu babban magatakardar ma'aikatar ministan cikin gida ya mamusu hassan karin haske civil Saka tsarin samar da takardun zaman ƙasa ta na'urar zamani abu ne da ya zama wajibi, saboda haka ne ɗaya daga cikin manyan manufofin siyasar samar da takardun zaman ƙasa ya kasance mallakar takardun ƙasa inci ne ga kowa, tantancewar kowa ta kuma kasance wani makamin samun ci gaba. Wannan manufa mai matukar muhimmanci idan ta samu amincewa aka kuma aiwatar da ita za ta inganta harkokin samar da takardun ƙasa a Nijar. Wannan daftarin doka ya tanadi cikakken matsayi domin samar da kundin ƙasa rage da bayanan ƙasa domin ganin dukkan hukumomin gwamnati da masu zaman kansu sun dace da cikakkun alƙaluman yawan al'umma wanda zai ba da damar tana da ingantaccen fasalin ci gaba wanda shi kuma hakan zai baiwa ƙasa damar samun sauki wajen lissafa al'umma tana da jerin sunayen masu zaɓe da sauransu wannan kundin an samar da shi ne tare da ƙoƙarin dukkan masu ruwa da tsaki cikin sha'anin daga sama har ƙasa. ana ci gaba da gudanar da zaman taron matasa na jihohin ƙasa kan tsare-tsaren da gwamnati ya tanar ma matasan dangance da bukatun nasu a cewar abdullahi garba shugaban kungiyar kafej a jimilce matasa dubu biyu na al'amarin ya shafa mu saurari ƙarin bayanin da ya mamar ya majin lokanda Binciken ya fara ne tun watan Janairu da ya shuɗe wanda ya mayar da hankali ne na baiwa matasa magana akan abin da suke tunani da rayuwarsu a matsayinsu na matasa. Ni suke fata da kuma damar da suke da ita domin tabbatar da gurinsu ko kuma waɗanne matsaloli ne suke gani ke iya kawo musu cikas. Don haka mun tattauna da kusan matasa dubu biyu a nan ya mai da cikin sassan ƙasa. Duka abubuwan da matasa suka suka faɗi mun rubuta su yanzu mun sake komawa wajen su na ganin sha'anya abin da muka rubuta ya zo daidai da tunanin su da kuma abin da suke gani a cikin yankin su kinan ranar ta yau duka sakonnin ne muke gabatarwa domin hukumomi su je sakon su sauƙaƙa sulhuntawa a lokaci pour favoriser le dialogue à terme mu yi amfani da kayayyakinmu na gida ɗari bisa ɗari wannan shine taken da babbar ƙungiyar kasuwanci da masana'antu ta ƙasa ta ɗauka domin ba kayayyakin namu na gida daraja idon jama'a a dalilin haka an buɗa wani bashi konin albarkatun gona don ba al'umma damar ganin mahimmancin kayayyakin namu na gida rahilatu sumana ta kasance a gurin ga su da sai da sule ɗaya daga cikin masu kishin albarkatun gonar da ake numawa a cikin ƙasa. A Nijar shinkafa ita ce abincin da aka fi amfani da shi sosai. Tun shekaru da dama mutane suka baiwa shinkafar da ake shigo da ita muhimmanci gabanin wadda ake nomawa gida, duk da cewa ta fi inganci a ra'ayin masu amfani da shinkafar. Sai dai Muhammad Usman, shugaban sashen kasuwanci a kamfanin Ridi Nijar, ya bayyana cewa al'amura suna kyautata a game da amfani da shinkafar gida. saboda Shinkafa ita ce abinci na yau da kullum kamar yadda Suleiman Jibo mai amfani da shinkafar gida sosai ya tabbatar. ya yi fiye da shekaru biyu tun lokacin da na ɗanɗana ita ce ake ci a gidana. A gaskiya tana da kyau. Idan aka dafa shinkafar ta Nijar tana iya yin kwanaki biyu ba ta lalace ba. Kowane lokaci idan na zagaya a cikin shaguna ban same ta ba abun yakan bakanta min rai. A halin da ake ciki mata da dama ba su da cikakkar fasahar girkin shinkafar gida in shi Muhammad Usman. wani lamarin kuma shinkafar gida ba ta da yawa ta yanda za ta wadaci dukkan mabukata sai dai shugaban sashen kasuwancin shinkafar ya ce ana gudanar da nazari domin daidaita al'amura. Rahoton Rahil Sumana kenan da abokan aiki suka fassara. ma'aikatar 'yan sanda ta di iyaka da burkina faso a ranar larabar da ta gabata ta kama wasu kwayoyi diazepam da yawansu ya kai dubu bakwai a cikin wata babbar mota kirar iveco da ta hoto daga lome isowa birnin yamai in ji shafin yanar gizo na ma'aikatar ta 'yan sanda majiyar kuma ta kara da cewa kilo goma sha bakwai na wiwi ne 'yan sandar suka kama a agadas bayan wani bincike da 'yan sandar suka ma wata mota ta jigilar jama'a a shigowarta a gari fitowarta daga birnin yamai a cikin tsarin shirye-shiryen studio kalangu kan koyon aikin hannu na matasa yau za mu saurari shaidar rayanatu mai shekaru 28 da haihuwa tana da shagon ɗinki a amurade. gaskiya an samu horo mai kyau don wurin wajen dinki ana koyawa mu dinki na tila amma gaskiya akwai bambanci sosai don da aikin gida da na santar ba ɗaya bane ba don saboda sai ka zo nan ma ne zaka gane wasu abubuwa don wasu abubuwa na kayan aiki ma baka san sa. ba amma nan in ka zo kana gane su kuma a gaya ma sunayen su to gaskiya kowane irin dinki dai yanzu ina iya yin shi na mata eh na buɗe a tili na wani kaina akwai yaran da ake ba su horo yaro biyar macen armi biyu Mm. 'yan mata uku gaskiya ana samu sosai gaskiya ba ni kuzari wanga horo da na samu ka ci gaba da yin aikinka gaskiya zan iya ɗauka kaina kamar ƙwararriya tunda saboda mutum eh si diyan da yake isi eh, ya samu wanda yake mm. kuma kai kana duk model da za a kawo maka kana iya ɗinka shi kenan mutum ya iya aiki sai kuma rahoton namu na musamman wanda a yau ya tabo fannin tsarin nan na taimaka ma matasa ta hanyar ba su shawarwari wajen zaɓe da kuma koyon aikin da suke bukata tare da ƙwararrun masana da swiss contact ta musu wannan tsarin ya soma a watan augusta na shekara 2018 a 2012 a birnin agadis ga dai rahoton da musamman mai shirya muna a kai Wani tsari ne na ƙasa na samar da ayyukan yi da ofishin ministan ilimin koyon ayyukan hannu da fusaha ya bullo da shi a birane da kewaye. Wuraren bayar da horon guda sittin da ke akwai a Nijar. A Agadez wannan tsari na samun tallafi daga ƙungiyar Swiss Contact Nijar. Sophie Rosman, mataimakiyar wakiliyar Swiss Contact a Nijar, ta yi ƙarin bayani. Akwai wasu wuraren da ake ba matasa horo wanda ake karɓar matasa masu shekaru sha biyar zuwa talatin da biyar. Nan muna kama musu ta yadda za su iya girka hanyoyin inda za su samu horo kan aikin da suke son su yi nan gaba wurin da ake son cimma shine nuna ma matasan cewa akwai dubaru da husa'o'i wanda ya kamata su bi domin an gano cewar matasan ba su san tudun dahawa ba ba su san inda za su dosa ba don suna son yin aiki na wucin gadi ko kuma na dindindin cibiyar horar da matasan ta agadas da ke cikin harabar gidan raya al'adu da ake kira layya na karɓar matasa masu yawan gaske yau shekaru shida kenan ramar mohammed da shine shugaban shugaban cibiyar. A cikin shekaru shida mun yi rajistan ɗimbin adadin matasa da suke tururuwar shigowa a cikin ƙungiya fiye da 300 da muka dafawa na koya musu aikin yi da ba su aiki na dindindin ko na wani ɗan lokaci. Matasan da muka samar ma da wani aiki sun kai 900. Masu kama muna dai na farko su ne su kwantaka da suke ba mu kayan aiki da na'urori. Waɗannan matasa da ke zowa cikin halin rashin sanin inda za su kamawa suna kasancewa cikin murna sanadiyar tallafin da suke samu daga mashawartan cibiyar. Mahmud Awes ɗaya ne daga cikin mashawartan cibiyar ta Agadez. Da zarar matasa suka zo wajenmu muna tambayar su takardar haihuwa ko kuma katin zama ɗan ƙasa sai mu haɗa musu takardu. A matsayinmu na mashawarta mukan ba su mafita. Matashi yana iya zuwa nan da ya fita makaranta bai da kuma jarin da zai iya dogaro da kansa. Musamman matasan da iyayensu ba su da hali sai abun ya yi ta ingiza su zuwa tafiya wata ƙasa cin rani. A gaskiya duka masu haƙuri suna samun waɗanda wannan abu a nan. Tun bayan da aka kafa ta, cibiyar kula da matasan ta Agadez na kawo gudunmawa wajen yaƙi da zaman kashe wando na matasa a jihar Agadez magangamar 'yanci rani. Nan muka zo ƙarshen labaran ne hawa Usman nake muku fatan alheri. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. an yame. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba 96.6 zangon FM. Studio Kalangu.